السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما لما يتنبعني يتورو لتنبعه أنا سواء ما يبعني أكن insurance and the, and the Syrian Islamic perspective إتو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين uh, insurance أي insurance تكي fatawar malamai inshora ba ta halatta a yadda take na ce a yadda take domin a inshora akwai abubuwa kamar guda uku a inshora akwai kaga akwai caca a inshora akwai riba a inshora akwai cinikin kasada bai ulgharar to da waɗannan dalilai ne sa inshora a yadda take a yau haramun ne musulmi ya sai inshora Allah ya faɗa a sura ta hudu aya mai lamba ashirin da tara ya ce ya yi wallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum <coughs> rahima kar ku ci dukiya tsakaninku da banna ita ku inshora cin dukiya da banna inshora kaga dai da farko inshora akwai cinikin kasada misali mutum ne zai je ya yanki abin da suke kira premium misali ya ce wannan motar tasa ya yanki inshora ta naira miliyan biyar in ta haɗari in aka sace in ta gobara kamfanin inshora ya biya shi to kaga me ya saya kenan ya sayi safety mana ya sayi zama lafiyar motarsa wanda wannan kuma hannun Allah yake sai ka ga in Allah ya gana ma har motar ta kare yayin ta ba abin da ya faru da ita har motar ta kare yayin ta ba abin da ya faru da ita ko motar kuma kudinsa ba da musu da shi ba ka gane ko wanda suke inshora ta lafiya shi ma nan suna sayan kasada saboda mutum ya ba kamfanin inshora akan in ya kamu da rashin lafiya to in bai kamu fa sun cinye kuɗin to daga wannan angle ɗin inshora akwai sayan kasada cinikin kifi a ruwa cinikin tsuntsu a bishiya biri a bishiya kuma cin dukiya da banna ne daga wannan mahanga malam musulunci suka haramta inshora ɗaya kira na biyu akwai caca wadda caca ne na uku akwai muzayada riba da haka inshora a yadda take da assurance da insurance baya halatta bara ka amsa tambayar kenan abinda kawai ya faru shine sai aina zuwa sai malamai suka fito da wani abin da suke kira shi islamic insurance ana kiransa menene ne uh, at ta'awuni ko kuma at-ta'aminu takafuli suna kiransa takaful ka gane to shine wanda ita CBN yanzu take so ta yi ta din za CBN akwai wani bangare da malamai na musulunci aka zaɓo su suke zama suka fito da tsarin inshora na musulunci wanda nika yana consultant ne a ɗaya daga cikin kamfanonin da suka ce suna inshora na musulunci misali na ja insurance misali abinda mukan yi mu ce da su look abinda naku da kuke ya sa a shari'a amma ga yanda musulunci ya ce gashi gashi gashi gashi wannan ana kiransa ta kafo ana yin sa ne ta hanyar ko dai mudaraba ko musharaka ko murabaha ko al'ijara almuntahiya bitamlik ko abin da ya kama da haka ma'anan mudaraba misbahu kana da naira miliyan 100 sai ka ce to muhammad kai kasan kasuwa ga kudin da je ka kai kasuwanci to kai ana kiranka rabbul mal an gane ko capital owner rabbul mal ni kuma ana kira na employee na zai na garzaya na mirgina a kasuwa ribar da aka samu a zo a bani gwargwadon gumina kai kuma da taka ribar in aka samu faduwa dole a faɗi tare in aka samu riba a ci tsarin inshora na ainihin na kafirci ko ince na turawa ba magana faduwa kullum mutum yana sama ne to kuma wannan ba daidai bane a takaice wannan ana kiransa ta kafin, suna yi a ƙasashen gulf a bahrain da qatar da sauransu har sukan yi courses a malaysia na taba zuwa wannan course din zuwa na 8 misali saudiya suna kiransu a ta'awun a takaice inshora a yanda take haramun ne na cbn in dai sun bi dokokin musulunci shi kenan in ba su yi ba shi ma dan uwan ne haramun amin ya rabbal alamin